karfe 5 da minti talatin a nan yamai yau laraba 17 ga watan juye na 2019 sashen hausa na studio kalangu ya ma gabatar da labarai masu asma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. dubarar amfani da karfin soja ba za ta isa a yaƙi boko haram ba bayanin haidara abdullahi wakilin hukumar pinud da yau da safe a zaman taron gwamnonin yankin wato chadi karo na biyu manufar taron shine samar da wata dubarar kawo kwanciyar hankali a yankin mai fama da rikici ƙungiyar malaman makarantun sakandare ta fesas ta ɗauki matakin ƙauracewa zagaye na biyu na jarabawar bakaloriya na bana a faɗin ƙasar nijar baki ɗaya muna tare da ƙarin bayani a rahoton musamman na yau za mu kawo muku bayani kan batun karancin ruwan sama a garuruwan gundumar walam tare da shugaban ma'aikatar gidan gona na gundumar mutane biyar da suka hada da mata uku yaro daya da babba guda sun rasa rayukansu yayin da 29 suka sami rauni 18 daga cikinsu raunin nasu ya munana a sakamakon wani hatsarin motar kamfanin sufuri na rimbo yau da safe a kan hanyar agadas da tawa a mararrabar hanyoyi da ke ingal motar ta faɗu a cewar babban jami'in jandarma na agadas nuhu abubakar kamar yadda ya shaidawa wakilinmu zaman taron gwamnonin yankin tafkin chadi karo na biyu na gudana yanzu haka a yamai da manufar bullo da dubarun samar da kwanciyar hankali a sassan da al'amarin kungiyar boko haram ya shafa wakilin fini da ma'aikatar ministan cikin gida ya bayyana cewa amfani da karfin soja shi kadai ba zai isa a yaƙi kungiyar boko haram ba haidara abdullahi ya yi bayani kan sabuwar dubara a hirar shi da rukayya abdulrahman. Fiye da shekara hudu jami'an tsaro na kasashe hudu ke fafutukar yaƙi da 'yan Boko Haram. To ai kokowar yaƙi kaɗai batta isa. Da zaran jami'an tsaron sun kame hila kamata ya yi a gyaggyara wuraren don a baiwa mazamnan su samun komawa ga su ta yau da kullum don samun bunƙasar garuruwan nasu. Akwai wani sabon salo na tafiyar da aiki da ake ce ma dubarar yanki na kawo daidaito a shimfiɗar kogin Chad. Don shigar da wannan dubarar akwai ababuwa abubuwan da ake ce ma tsarin gudanar da ayyuka na yanki-yanki wa'annan tsarurrukan ayyuka ƙasashen da ke tarayya da kuma yankunan da lamarin ya shafa suke girka shi a nan nijar ta fuskar yankin difa har ma mun yi tsarin ayyukan na kwamin kwamin bayan kammala wanga babban taro mu je difa don mu yi rahoton tsarin ayyuka na kwamin kwamin din kuma mu ga yadda za mu girka tsari na ayyukan da za a aiwatarwa a yankin difar. amfani da kuma iyakar ayyukan da kananan hukumomi na nijar ke baiwa jama'a shine maudu'in ranar kananan hukumomi na nijar da aka soma ta jiya a tilibiri a ƙarƙashin jagorancin prime minister Brigitte rafini shugaban kungiyar ƙananan hukumomi na nijar ya bayyana cewa baiwa al'ummomi damar tafiyar da al'amuran kansu da kansu na tafiyar hawainiya sanadiyar matsalar tsaro da suke fama da ita abdulrufu dodo shugaban kungiyar da ake kira a imn ya yi wa abdullahi mahmudu ƙarin haske fannin lafiya ilmantarwa muhali da ruwan sha an mayar da muna ɗawainiyar kulawar yau da shekara guda ke ga to amma gaskiya akwai yauni ga ɗaukar su halin tsaro da ake ciki shine ya haddasa wannan ƙarin yaunin mu cewa muka yi domin a ciyo kan batun tsaro ya waje ba a tallafa ma ƙananan hukumomi don su kuma su kula da matasa don fa matasan nan kamar nakiyar da ke kwance ne tana jiran tarwatsewa faraminista ya mana zance bisa ga matsayi na ma'aikatan ƙananan hukumomi. Wannan abun yabawa ne, kuma jami'an tsaro na ƙananan hukumomi tun fiye da shekaru kimanin goma ke ga yanayin girkin su na cikin halin nawa. To ita ma an amince matsayinta. Firaminista ya ji mu ga batun jagoranci idan kana kula da dukiyar al'umma kai za ka karbi ba da amsa na bayanin da koti za ta iya yanke shari'a kai. masu garuruwan da aka yi wa matsayin bariki a gundumar cirozerin sun sami horo a ranar sha uku ga watan shiye a game da batun tsaro a yankunansu wanda kungiyar aliyansa frances ta shirya a agades haka wata sanarwar kungiyar ecap sahel a niger ta bayyana wannan horo ya ba mu damar canza yawu da kuma gane matsalolinsu tare da fahimtar da su cewa muna goyon bayansu muna nan domin wato bukatun al'umma kuma muna son yin aiki tare don yaƙar barazanar tsaro in ji abdullahi tubi kwamandan na rukunin jandarma na agadas a ƙarshen wannan horo kamar yadda sanarwar ta jaddada haɗaɗɗe ƙungiyar malaman makarantun sakandare da ake kira fesas ta ajiye takardar barazanar cewa zagaye na biyu na jarabawar bakaloriya na za ranar 20 da 21 ga watan jiye a faɗin ƙasar nijar Ƙungiyar na nuna rashin amincewarta ne da matakin rage rabin yawan masu kula da jarabawar da shugaban sashen kula da bakaloriya ya ɗauka kafin wannan zagaye na biyu. Yahaya Idi Suleiman mataimakin shugaban kungiyar ta FESAS ya mana karin bayani. Babban mai kula da wannan jarabawa ta Bakaloriya ya ɗauki matakin da zai rage malaman makaranta da suka ta wannan jarabawa rabin su zai rage. Ita doka da yan ɗauke ta ya kamata a ce an gaya ma waɗanda ta shafa kamin su tafi. Shi wanga darakta babu inda ya wannan zance da haka muke wannan ƙuduri da sabo da ɗauko sabilan ba a bi ka'idar gaskiya ba ta doka muka ce ban mayar da shi ba don haka muka kira malaman makaranta dangin muka ce musu wannan jarabawa za a yi ta bi kasu ta yi. sai zama su wanda ya da wanda aka ce an rike ya tsaya da wanda aka ce a saka ka wanda ya gusa sai zama su doka ta ba mu ya aka mana abin da bai ba in mun nemi a yi sulhu ba a yi sulhu ba muna da yancin mutum yajin ji aiki a ranar talata da ta gabata ne kungiyar malaman makarantu ta sinaseb ta yi tir da kurar malaman makarantu yan kwantaragi da yawa da ke da lambobi na aikin gwamnati a yau muna ɗauke da bayanin ashana hima daraktan sashen kula da ma'aikata a ofishin ministan ilimin ƙananan makarantu wanda ya da cewa duk da duk wata lamba wato aikin gwamnati da ba ta da takardar kama aikin ba ta da wani tasiri abin da ya faru shine malaman makaranta wanda suke ayi takarda an zaɗo kasu dindindin tun alif eh, ta dubu da goma sha biyar yau kenan shekara kusan hudu to kwanan baya sai aka ce to ya kamata wannan gyara harkar su amma da su dai dan dindin kamar wadda aka yi musu alkawali kungiyoyi kwadago aka haka ne su can sai suka ɗauki takardar nan sai gaba ɗaya an karuntu ma an kai ma kowa lamba abin da aka ce ma matrikul to daga cikin su dama tun da ai shekara hudu kin ga wani Allah ya mushi wani ya tahe shi wani ya kama wani aiki wani kuma ya gamu da abun nan na sai wanda an kai wani shiki an hudda shi ko kuma bai yi ta ba dai ya tahe shi duka shi a cikin haka amma abin ganewa kan a ba da biya wanda suke suna na suna aiki su ne za a ɗauka wannan lambar da an ka ba su a shanar hima ya kara da cewa wato malamai 58 ne aka kora daga aiki tare da shaida da cewa a ƙarshen watan juwa malaman wato 3,658 ne ke kan aiki. karamar hukumar agarsu na fuskantar matsalar sace-sacen batur da kuma allunan zafin rana da aka samar albarkacin sallar jamhuriya a watan disamba na shekarar 2016 a garin na agadez wato shugaban sashen kula da hanyoyi na ma'aikatar magajin garin agadez ya yi kira da a tona asirin masu aikata wannan mugun aiki sai mu maryam bahari amji a da musa mamman Mun lura da cewa bateri da fitilun kan hanya cewa da lamfadar masu aiki da hasken rana da aka sa cikin garin Agadas lokacin sallar Agadas Sokane wasu mutane suna swatar su. Ba mu san kosuwa ne ba, amma muna shan hankalin su don su daina. Domin duk wanda aka kama za mu sa shi ga hannu 'yan sanda ko meri za su yi mashi hukunci kamar yadda doka ta ce. Muna son al'umma su gane waɗannan fitilolin kan hanya hanya ba na komin ne ko na meri ba a'a har ila yau akwai wasu durobobi masu karya wayannan fitilun su gudu su bar su sai mazaggari sun sanar da mu to muna shan hankalin wayannan durobobin hatsari dai Allah ke kawo shi amma muna son mazaggari su zan kunnuwa da idanun meri tunda ba mu iya aikin nin duka. Barace-barace al'ada ce da ke da ƙarfi sosai kowane lokaci a cikin al'ummar Nijar. Talauci da kuma neman sami abin duniya ba tare da an wahala ba su ne musabbabin wannan al'adar. Ga fasarar rahoton Ausi Abdulrahman wakilinmu na Doso. A cikin garin Doso bisa rariya-rariya ko kuma a gaban gidaje akan ga 'yan bara wani lokaci yara 'yan makarantar allo suna ta yawon neman sadaka lamarin da ke bayyana mummunar ma'anar fahimtar addini a cewar magajin garin Doso Idrisa Izufu. Dalilan suna da nasaba da rashin fahimtar addini. Jama'a suna tsammani addini ya baiwa kowa damar zura hannu ya yi bara. Amma ba haka abin yake ba. Addini ya fayyace halin da ke saka a yi bara. Malaman da ke baiwa almajiran makarantun allo darasi na cin moriya a kansu bale ma a wanga lokaci na ayyukan gona a faɗar Abdullahi Mamman wani mazamnin anguwar Tondo Banta Doso Yara da yawa ne suke bayan malamai waɗanda iyayensu sun kawo su ne su samu ilimin alkur'ani amma yadda jama'a suke fahimtar abun ba haka yake ba saboda yaran malamai suna saka su aiki cikin daji kuma kowa ya san lokacin damina ne. Neman ilimi hakika abu ne mai mahimmanci ga rayuwar dan adam to amman wannan bidar ilmantarwar ta kasance tamkar hanyar cin moriya bisa kan yara. Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba tasa'in da ɗigo uku zangon FM. A Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba tasa'in da bakwai da ɗigo biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba tasa'in da bakwai da ɗigo biyar zangon FM. A Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba tasa'in da shida zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman an huskanci karancin ruwan sama bana a garuruwan gundumar Walam idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Daraktan ma'aikatar gidan gona na gundumar ya nuna cewa banda haka akwai matsalar bin al'amura sau da kafa daga jami'an gidan gonar sakamakon rashin tsaro da ya sanadiyar hana zirga-zirgar motuna a gundumar sai mu saurare shi. An samu latti cibiyoyi hudu na ma'aunin ruwan sama a Walam wannan shekara. Garuruwa 143 maimakon garuruwa 284 suka samu yin shuka a shekarar bara. Cewar daraktan ma'aikatar gona na gundumar noma na cin karo da matsaloli dalilin haramta zirga-zirgar motuna a yankin. a la date du 8 juillet 2019 zuwa ranar 8 ga watan yuli 2019 mun kididdige garuruwa 143 inda ake noma da suka yi shubka cikin jimillar gari 284 abinda ya ba mu kasahin kaso 50.43 bisa ɗari kenan bara a daidai wanga lokacin mun samu kaso 92 bisa ɗari na garuruwan da suka yi shubka kenan an samu bambanci tsakanin shekara 2019 sha tara, wannan bai kai ya tayar da hankalin manoma ba lalle idan zubar ruwan damanan suka soma watan juni har zuwa goma ga watan yuli ba wata damuwa ga shukar iri idan kuma ruwan sun ci gaba da zuba har zuwa ƙarshen watan satumba to lalle manoman za su samu girba abinci mai fa'ida darakta ya kuke biya sau da kafa ganin yanayin tsaro a wannan yanki a wajen shukar iri muna fuskantar matsala biyu yau fiye da shekara biyu a cikin kwamin ɗin tondi da ke ɗauke da kashi biyu bisa uku murabbaɗin shimfiɗar gungumar walam inda kuma aka sanya dokar hana yawo bisa motuna ma'aikatanmu da ke can alatilas suka yi fakin ɗin motunansu kenan kun ga yanda wa'annan ma'aikatan zirga-zirgar tasu take cikin matsi amma duk da hakan wani bi suna samun wasu labaru a kasuwannin da ke ci sati-sati ta hanyar mutanen garuruwan da ke zuwa cin kasuwa kasuwar amma gaskiya matsalar tana da matsi a wannan fanni domin ko ba za a samu hakikanin gaskiyar yadda ake cikin halin ba don wasu labarun in har ba zuwa kuka yi ba kuka gani da ido kunna na da hazo ta fuskar zagayen gundumar baki daya motar da ke gare mu tsofuwa ce kuma kulliyomin tana lalacewa a yanzu haka tana nan tsaye muna dai jiran gwamnati na ya tallafa muna mu samu mu da wannan motar côté de l'état nous attendons toujours un appui dans ce sens pour que les véhicules soit mis en forme madalla karshen shirin labarin namu kenan na madashin yau yanzu kuwa zan barku da habibu garba wanda shigo ɗakin magana domin gabatar muku da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba tasa'in da digo uku zangon FM. A Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba tasa'in da bakwai da digo biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba tasa'in da bakwai da digo biyar zangon FM. A Ballai Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba tasa'in da shida zangon FM. Studio Kalangu.